لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين درسينا تريد أشرين دشدة أتين كراتمنا الجامع الصحيح نا إمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه شدة قوتا شدة shekara ta 443 tara ga watan daya shekara ta 2022 za mu tashi باب صلاة الخوف بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم Eh, to kuna tatar da mu ko eh, eh, sai mu sai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم masha Allah alhamdulillah na'am babu salat al yaqulu babu salat al-khawf yace babun sallar tsoro babu ta ya gama ahadith as-salawat al-khams munasabar kawo ta shine saboda tana ɗaya daga cikin sallah da take daga cikin salawatul khams hmm. sai dai hay'atta ta canza daga yadda ake salawatul khams ah, ya akasa da abin da bukari ya shi bukari sai da ya salatul kitabu salatul juma'a hmm. sannan sai ya biyar da shi da babu salatul khawf ya kaddamar da salatul juma'a saboda ita ma hay'atta ta saba da tana daga cikin salawatul khams hmm. amma hay'atta ta saba da sanya hutuba da kuma takaita ta da zuwa ga raka'a biyu da bayyana karatu a cikinta to sai dai ya kaddamar da ita akan salatul khawf saboda ta fi yawa tunda ita duk sati ake ita kuma salatul khawf sai idan munasaba ta zo to shi yasa sai ya jinkirta ta wanda taqsimin bukhari ya fi na taqsimin imam muslim shi kuma imam muslim ya akasa hmm. ya kawo salatul khawf sannan ya kawo kitabul juma'a na'am قال حدثنا عبد بن حميد نعم شيني صاحب المسند با الكشي أخبرنا عبد الرزاق latifar isnadiya masu littattafai sun rubuta daga juna abdu bin humayd yana da musnad yayi riwaya daga abdurrazzaq yana da musannaf na'am na'am daga az-zuhri daga salim daga ibnu umar mahaifinsa Ya ce. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ماذا الله صلى da ɗayan jama'a guda biyu raka'a wato yayin raka'a ɗaya da kuma ɗaya ɓangaren kuma ɗaya jama'ar tana wato ta fuskanci magaba wato abokan gaba sannan sai suka wato suka sannan suka yi insirafi wato suka bar suka fita daga suka fita daga cikin sallar daga sahu وقاموا في مقام أصحابهم سكت أيا مقام واتو أبو كنسو مقبلين على العدو سنا بسكنتر واتو مغ أبو كنغابا وجاء أولئك سوكما واتنان چن سكزو ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة سنن النبي صلى الله عليه وسلم يسلى ركعة تارد سو ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم sannan waɗannan suka rama raka'a waɗannan suka rama raka'a su ma suka rama suka cika raka'a na'am wa haddathani ni abu rabi'i zahrani abu rabi'i zahrani ya zanta min shi eh, fulayh ibn sulaiman ko daga az-zuhri daga salim ibn abdullah ibn umar daga babansa ya cewa ya kasance yana yin yana wato zantawa da hadith da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsoro yana cewa bi hadha al ma'ana anamu ko na sallace ta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ma'ana ah, ta'ifa ah, ta bangare tasduku hatta akan mutum ɗaya, mutum ɗaya ma ta'ifa ne eh, mutum ɗaya ma ta'ifa ne saboda haka a ƙallon yadda za a iya salatul shi shine da mutum guda uku hmm. ko da liman da mutane biyu in yi da ɗaya, ɗaya yana gadi sai ɗayan ya zo Shi mm, shine akallan abin da za a iya yi tare da su to a cikin wannan hay'at ta salatul khawf ta zo da hay'at daban-daban ta zo da hay'o'i daban-daban daga ciki akwai wannan hay'ar kamar yadda muka gani kuma akwai ta sahal ibn abi hasma wadda ita ce zaɓin imam ahmad da shafi'i shi imam malik ya zaɓi wannan saboda babu yin sallam ba a riga liman da sallama a cikinta sai da liman ya yi sallama sannan su suka tashi kowa ya rama ita wannan ba a riga shi yin sallama eh, ba a yi sallama ba da ya yi ya yi sallama sannan kowa ya zo ya rama ya cika raka'arsa mm, wato suka jira waɗannan suka gama sannan suka koma waɗannan su ma suka zo suka mm, sai dai a cikin wannan hayar akwai takalluli a cikin sallah da aiki wanda yake ba na sallar ba tunda waɗancan sai suka fita daga cikin sallar suka yi gadi mm. na'am suna kallon abin nan a dutse mai uku a kuma sallah suna wani wanda suna kallon wani bangare Kuma suna wani bangare su dai an ce dai masu gadi suna mu waje hatul adu ya danganta da jihar da mayakan suke ya danganta da jihar da ake yakin idan alal misali makiyan suna almaimana ne suna dama to kaga su za su fuskance su ta dama wannan kuma nan kuma suna sallah idan aka yi raka ɗaya sai su tashi sai su je wajen su fuskance su ta dama waɗancan kuma sai su dawo sai su zo sai su yi tasu hmm. ba idarwa su kai ba ba wanda zai sallama a cikin wannan a'a in sirafi yana nufin sun koma wajen wancan ba yana nufin sun yi sallama ba ai saboda cewar sun makaba ha'ula iraka'a wa ha'ula iraka'a ya nuna in sirafin ba sallama ba ne eh, ba sallama ba ne wato waɗancan wanda suka je suka fuskanci abokan gaba eh, waɗanda aka fara waɗanda su ba su shiga sallar ba suka fuskanci abokan gaba waɗannan da suka yi sallah da aka yi raka ɗaya da su sai suka fito suka zo suka kowa wajen waɗancan suka tafi da bashin raka ɗaya a kansu sai waɗancan suka zo suka tsaya suka yi sallah raka ɗaya tare da shi an fahimta suka yi sallah raka ɗaya tare da shi da ya sallama sai suka koma wajen waɗancan sai suka koma wajen waɗancan waɗancan suka dawo suka rama raka'a sannan suka koma suka yi gadi wancan suka rama raka'a amma ba a faɗi wannan tartibin ba zai iya yiwuwa ya zamanto cewa su waɗannan sai su na biyun su suka fara cika raka'arsu sannan suka koma suka yi gadi waɗancan sai suka dawo suka cika raka'arsu zai iya ɗaukan haka to duk shi yasa wato shi yasa abu yusuf ya ce wannan sallar salatul khawf hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda albarkar sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, kuma saboda Allah ta'ala ce ah, fa'iza wa kun kunta fihim fa kamta lahumus sala to ya ce wannan hususiya ce idza kunta fihim aka ce hmm. a'a ah, ai hususiyar ya nuna muhimmancin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, ya nuna da muhimmancin sallar jami'i ya nuna muhimmancin sallar jam'i na'am kai wato kowa su yi sallah da limamin su za a yi sallah da limamin su suna gadi sai su koma su kuma na biyun su zo ba a yi suna ba kenan ai ta za a yi. to me raddi akan hususiya me raddi akan hususiya eh eh raddi ya ayan qur'ani ta zama raddi aya ayan qur'ani ai hujja ce akan hususiya fa kun tafi fihi me raddi na'am ahsant me sahabbai suka yi ijma'us sahaba بيان النبي صلى الله عليه وسلم سنة صلاة الخوف فنانكم دليل نبيو منين دليل نبيو نعم آه. نعم أتينا أمم اللفظ يا كأنا <laughs> لا شيني وانا الأصل يتوي خصوصية خلاف الأصل الخصوصية خلاف الأصل ba a tafiya zuwa ga hususiya sai an samu dalili don ba ita ce asali asali abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ai koyi da shi ba za a kawo dalilin ba za a kawo hususiya ba sai an samu dalili shi yasa ake cewa al-hususiya khilaful asl hmm. hmm, ta saba ka'ida sai an samu dalili za a yi ta ko babban hujja kamar yadda ibnu hajar ya musu raddi a cikin muqaddimarsa na wannan abwab din shine ijma'us sahaba ijma'us sahaba shi yasa ma har ta shi kansa malamin da yake yi ma mazhabar hanafiya lauya babban lauyan su rahmatullahi alai al-fahawi shi kansa ya raddi ga abu yusuf akan wannan mas'ala duk da ke ba abu yusuf bane akwai isma'il ibn ulayya ibrahim ibn ulayya kai al-mu'tazili mm. <laughs> eh kaga ya ce wa amma ƙauluhu ta'ala wa idza kunta fihim faqad akhadha bi mafhumihi abu yusuf fi ihda riwayatayn anhu wal hasan ibn ziyad al-lu'lu'i min ashabihi wa ibrahim ibn ulayya shine al-mu'tazili din wa hukiya an al-muzani sahib ash-shafi'i wa tujja alaihim bi ijma'i as-sahaba ala fi'li dhalika ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli wannan ya hada salatul khawf ko bai hada da ita ba to shine fa umumu mantuqihi muqaddamun ala zalika al-mafhum wa qala ibn al-arabi wa ghayruhu شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده ذاك تشي وإذا كنت فيهم وانا لبيان الحكم با لوجوده با والتقدير بين <coughs> آه، والتقدير بين لهم بفعلك إيه. لكونه أوضح من القول ثم إن الأصل أن, إن الأصل أن كل أذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم لو sai maganar Allah al الطحاوي na ya الطحاوي إن ديما سردي إن ديما raddi من سردي قال الطحاوي كان أبو يوسف قد قال مرة لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم كاجا أذن قال وهذا القول عندنا ليس بشيء وقد كان محمد بن الشجاع يعيبه ويقول إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى <laughs> نعم إيه، حكي يتي إيه، إيه، يتي ليس بشيء نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا يا ابن آدم عن سفيان دقى سفيان عن موسى بن عقبة آه، سفيان ونيني نعم الثوري نيكو ابن عيينة نعم huwa sauri wa ibn uyayna lam yuzkar fi ko da ba qabisa bane anan mm, yahya ibn adam eh yahya ibn adam me littafin alharaj kharaj mm. na'am daga Musa bin Uqba daga Nafi' daga Ibnu Umar kun ga wancan hadisin Salim ne wannan hadisin Nafi' ne mm. ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar tsoro a sashen wato ranakun rayuwarsa ko da yake al'ayyam a nan ana nufin al-ghazawat domin ana faɗan kamar yadda ake cewa yawmu badrin eh, yawmu fathi makka ana amfani da ita a matsayin wato ranaku masu girma na wani yaki saboda ka fi ba'd ayyamihi ay fi ba'd ghazawatihi a waɗansu wato yaƙoƙinsa mhm. sai ɗa'ifa jama'a ta tsaya tare da shi ɗa'ifa kuma a wato a fuskantar abokan gaba sai ya yi sallah raka'a ɗaya da waɗanda suke tare da shi sannan suka tafi to kun ga ma'anar in sarrafu din ya fito sauran suka zo sai ya sallaci raka'a tare da su sannan jama'ar guda biyu suka rama raka'a raka'a ya ce shi nafi ibn umar ya ce to idan tsoron ya fi wato ya zamanto mafi ya kasance mafi yawa daga wannan to ka yi sallah kana haye akan abin hawa auka iman ko kana tsaye kana yin ishara ishara wato ba sai an yi jami'in ba hmm. na'am a'a ai shi sai ce qalibin umar hmm, wannan a mawqufi ne mawqufi ne daga magana abdullahi ibn umar baya cikin hadisin baya cikin baya cikin riwayar hadisin na'am a'a ba zai dauki hukuncin marfu'i ba ai misluhu la yuqalu ay yuqalu bir ra'i zai zama to ijtihadin sani hmm. na'am eto eh amma ko ma dai menene dai mawqufi ne eh. <laughs> na'am نعم wannan kaifiyar ita ce wadda ibn gashi ibn hajar yace warajah ibn abd albar hadhihi alkayfiyya alwarida fi hadith ibn umar ala ghayriha liquwwati alisnad limuwafaqati alusul fi anna alma'muma la yutimmu salatahu qabla salami imamihi saboda a cikin shi yasa ibn abd albar ya zabe ta tunda hadisan daban-daban ne hadisan daban-daban ne aksa da aka kai shi aksar da aka kawo shi shine guda shida aksa da aka kai shi guda goma sha bakwai amma wannan tare da tadakulun riwayat ikhtilafatun riwayat wahida eh, na'am har riwaya daban-daban goma sha bakwai amma ba yana nufin kaifiya ba yana nufin hadisai goma sha bakwai ba ne hmm, kamar za mu gani a cikin hadisan da muslim ya kawo na'am قال حدثنا عبد الله بن محمد محمد بن عبد الله بن نمير نعم الحمداني عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان نعم عن عطاء دقى عطاء ابن ابي رباح عن جابر دقى جابر ابن عبد الله قال يتشي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف نا هلتشي صلى الصورو تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم sai ya yi mana sahu guda biyu sahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a abokan gaba suna tsakaninmu da kibla kaga aka fuskance su kenan fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wa sallama wa kabbarna jami'an manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kabbara yi kabbara dukkaninmu sannan ya yi ruku'u muka yi ruku'u dukkaninmu sannan ya ɗago kansa daga ruku'u muka ɗago mu ma dukkaninmu sannan ya hamukalla sannan wato sannan ya faɗi zuwa ga sujada da sahun da suke daura da shi da suke biye da shi وقام الصف المؤخر في نهر الأدو سون da ke baya suka tsaya a kirji wato a gaban abokan gaba suna fuskantar abokan gaba falamma qaba sallallahu alaihi wa sallam as-sujuda yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cika sujada wa qama as-safu alladhi yalihi kuma sahun da ke da yake biye da shi suka miƙe sai sahu wanda yake na baya su kuma suka faɗi da sujada sannan kuma suka miƙe sannan sahun da ke baya suka yi gaba sahun gaba suka yi jinkiri suka yi baya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku'u muka yi ruku'u dukkaninmu sannan ya ɗago kansa daga ruku'u muka ɗago mu ma dukkaninmu sannan ya faɗi yana mai ya faɗi da sujada da sahun da yake dunsa wanda ya kasance a baya a raka'a farko sahun da ke baya kuma ya tsaya a wato yana a gaban abokan gaba yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sujada da sahun da ke wato da ke bin sai sahun da ke baya suka faɗi da sujada suka yi sujada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama muka yi sallama dukkaninmu jabir ya ce kamar yadda waɗannan masu gadin naku suke yi da wato a kwamandojinsu amiransu a wajen yaki. Mm. to kaga a cikin wannan babu saba ma usul kwata-kwata to amma kuma wannan zai ɗauki kan cewa tsoron bai zamanto ya yi tsanani ba Tunda da ɗan abinda kawai zai abinda zai sa ya zamanto ba a fuskanci abokan gaban ba lokacin ruku'u ne lokacin ruku'u da an sunkuya to shi kuma saboda ƙarancinsa, la'alla shi yasa ba a raba su su su biyu ba hmm. na'am saful mu'akkar eh hmm. sawun baya sai suka yi gaba na gaba suka koma baya ya suka koma baya da baya da baya suka yi ko ku juya suka yi suka juya ma kibla to wannan duk al'asul wajen hikayatul ahwal za a ɗauke shi alal umu kowanne suka yi daidai in ma sun juya baya ne suka tattaka eh, wannan sun samu license su <laughs> don wannan shine al'asul ba mun yi ba tarkul istifsal fi qadaya al-ahwal yunazzalu manzilat al-umumi fil maqal eh, rashin bayani a cikin hikayar ayyuka ana daukan sa manzilat al-umumi fil maqal hmm. a ai jinsi ne jinsi ne ai sujada biyu ake yi hmm? jinsi ne ai ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر فلما قضى النبي صلى الله عليه a sujud ana nufin jinsin sujada sau biyu ne a ai sau ɗaya ya faɗa tunda jinsi ne eh ma tare na biyu a sujud mhm. na farko can nan kuma a ƙari a ma tare na biyu eh ta ta biyu ce ai ta raka'a biyu ce eh sujada ɗaya kawai aka faɗa ba faɗi sajda ta ni ba shi ne ce ai a'a ana nufin sujada amma jinsinta jinsi saboda haka ya haɗa guda biyu mm. falamma qadar nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud ai jinsin sujadar da ake yi a raka'a sune sujada ta yanke sai da aka yi sujada biyu da su bayan ai gashi zai ce a falamma wa qama safu alladhi yalihi wa yawa falamma kadan nabi sallallahu alaihi wasallam a sujudu wa qama safu alladhi yalihi bayan ya gama sujada saun da yake kusa da shi sun miƙe ka gane to sai kuma a safu mu'akar sai suka yi sujada su da suka gama sujada su suka ɗago to shine aka yi gaba da baya wannan suka yi gaba wayancan suka yi baya na'am da na na eh to na na ibnu umar dai ana cewa zatul riqa ne mm, zatul riqa mm. kuma zai iya daukan haka din tunda kaga dai bittifaq a lokacin gazwatul ahzab ba a yi salatu ba a saukar da salatul khawf ba tun daga sama hadisin shagaluna an salatil wusta salatil asr mm. shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama salloli guda hudu az-zuhr wal asr wal maghrib wal isha inda akwai salatul khawf ba za su jinkirta su ba to kuma gazwar da ta zo bayan gazwatul ahzab ita ce al-muraisiya ita ce kuma ake ce ma zatul riqa mm. na'am <clears throat> to mun ji hadisi na biyu ko na Jabir ga na Ibn Umar ga na Jabir kun ga na jabir babu wani abu na saba ma usul a ciki mm, babu wani abu na saba ma usul tare aka bude sallah tare aka tare aka gama har ya fi rashin saba usul da hadisin ibn umar kama wannan min afradi muslim lam yukhrijuhu al-bukhari bukhari bai fitar da wannan hadisin ba na jabir na'am قال حدثنا أحمد بن عبد الله Yunus. اها قال حدثنا زهير نعم قال حدثنا ابو الزبير نعم عن جابر قال دغ جابر يتي zauna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qauman min juhaina mun yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu mutane na juhaina wa qataluna qitalan shadida suka yaƙe mu kita yaƙi mai tsanani falamma sallaina zuhra yayin da muka yi sallar azhar qalal mushirkai suka sai mushirkai suka ce laumilna alaihim maila da za mu wato dauki akan su dauki guda daya da mun yanke su فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك sai jibril ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan a gare mu yace suka kala ya ce wa kalu ya ce suka ce to ku sani fa sha'anin wato akwai sallah da za ta zo musu ta fi soyuwa a gare su bisa 'ya'ya yayin da la'asar ta halarto ya ce annab sallallahu alaihi sai ya mana sahu sahu biyu mushrikai suna tsakaninmu da alkibla ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara mu ma muka yi kabbara ya yi ruku'u muka yi ruku'u

sai suka tsaya a makamin na farko sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara muka yi kabbara ya yi ruku'u muka yi ruku'u sannan ya yi sujada sahu na farko suka yi sujada tare da shi sahu na biyu suka tsaya falamma sajada saffu sani. yayin da da sahu na biyu suka yi sujada thumma jalasu jami'an sannan sai suka zauna dukkanin su sallama alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi musu sallama qala abu zubair abu zubair yace thumma khamsa jabirun an qala sannan jabir ya keɓance wato ya keɓance magana har ya ce kamar yadda wato waɗannan sarakunan naku suke yi waɗannan wato kwamandojinku suke yi cewa haka su ma ake yi suke yi wajen sallah wato ita suka zaɓa yana nufin banu umayya kenan mm, banu umayya haka ita suka zaɓa suke yi na'am na'am bashir na'am eh to Eh, yaƙi da aka yi da juhaina wani yaƙi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi juhaina wannan sai a bahasin a gani wanne ne yaƙin da aka yaƙa wanda abu zubair ya faɗa amma za a ɗauke ta ziyadar abu zubair ce fa ko ƙauman min juhaina hmm. na'am نعم, نعم، شي بقى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري نعم قال حدثنا أبي نعم معاذ ابن معاذ آه، آه، واتو معاذ ابن أبي عبد الله قال حدثنا شعبة نعم عن عبد الرحمن بن القاسم daga عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه al-Qasim القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق daga salih ibn khawat ibn jubair hasma daga sahal ibn abi hasma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla bi ashabihi fil cewa ya yi manzo Allah sallallahu alaihi ya yi sallah da sahabbansa a sallar tsoro sai ya yi musu sahu a bayansa sahu biyu sai ya yi sallah da waɗanda suke wato suke binsa suke binsa wato a bayan wanda suke bayansa ya sallaci raka'a tare da su sannan ya miƙe bai gushe ba yana tsaye har sai da waɗanda suke bayansa suka sallaci raka'a sannan suka gabato kuma waɗanda suke gaba waɗanda suke a gaba da su suka koma baya sai ya yi sallar raka'a ta ɗaya tare da su sannan ya zauna har sai da waɗanda suka suka zamanto sun zo a baya suka sallaci raka'a sannan ya yi sallama na biyun wato na biyun na biyun suka koma ba a faɗi wato ya musu waɗanda suke tare da shi suka yi raka'a sannan ya tsaya har sai da waɗanda suke bayansu su ma suka yi raka'a hmm, kaga sun gama kenan to ba faɗi sun yi sannan sai suka je suka fuskanci abokan gaba sai waɗancan su kuma suka zo da suka zo ya yi sallah raka a ɗaya tare da su sai ya zauna yana jiran su sannan waɗancan sannan suka tashi suka cika raka a ɗaya suka zauna to da suka tashi suka cika raka a ɗaya suka zauna to za a ɗauka kan su ma waɗancan sun zo sun zauna sai ya sallama da su ki ɗaya tunda waɗancan zama kawai ne ya rage musu ba a yi sallama hmm. na'am alaikum salam Hmm? na farkon raka'a biyu suka yi amma ba su sallama ba sai da suka jira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna eh da na ƙarshe sannan suka zo aka yi sallama da su gabaki daya bayan waɗancan sun cika raka'a su tunda in suna zaune ai suna kallon abokan gaba wannan duk yayin da ya zamanto abokan gaba suna kallon su ne suna gaba gare su tsakaninsu da alƙibla hmm. na'am قال حدثنا يحيى بن يحيى ina ganin tarjamar a tarjamar Abu a wane ne ga hadisin Jabir ya حدثنا يحيى بن يحيى نعم قال قرات على مالك yace mun karanta hadisi a gaban Malik daga Yazid ibn Ruman daga Salih ibn Khawwat amman salla ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ma za riqa daga daga an ruwaito daga wanda ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar yakin zatur riƙa. salatul khawfi sallar tsoro anna ta'ifatan saffan ma'ahu cewa jama'a wato bangare ɗaya sun yi sahu tare da shi bangare ɗaya kuma suna fuskantar abokan gaba sai ya salla da waɗanda suke tare da shi raka a ɗaya sannan ya tabbata a tsaye suka cika ma kawukansu sun mansarafu sannan sannan suka fita suka yi sahu suna fuskantar abokan gaba sannan bangare da sannan ɗaya jama'ar ta zo sai ya sallaci raka'a da ta saura tare da su sannan ya tabbata a zaune suka cika makawukansu sannan ya yi sallama da su sannan ya yi sallama da su na'am a ta ibn umar suke kawo ita ce zaɓin malik mm, mm. na'am shekara ta biyar eh shekara ta hudu eh farkon ta biyar aka yi mm. eh, shekara ta hudu aka yi alhandar na'am shekara ta biyu aka yi badar shekara ta uku aka yi uhud mm, shekara ta hudu aka yi alkandar shekara ta biyar aka yi zatun riƙa ita ce almuraisiya na'am na'am قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان نعم عفان Ibn مسلم الصفار قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه دغ ابو سلمه عن جابر دغ جابر قال yace mun fuskanto tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da muka kasance a zatun riƙa zatun riƙa al-gazwatul ma'rufa karar sanata 50 min al-hijra bi ardi ghatafan min najd سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلف فلفوا عليها الخرق هذا هو الصحيح في سبب تسميتها wato yakin سموكرا kara da ake takalma saboda rashin takalma kafafun nasu duk suka zamanto sun daɗe saboda tsananin zafin rana ba takalmi na'am qala yace kunna idza ataina ala shajaratin dalila mun kasance idan muka zo ma wata bishiya mai inuwa taraknaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mu batta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce sai wani mutum daga cikin mushrikai ya zo alhali takobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana rataye da wata bishiya sai ya ɗauki takobin manzan annabi sallallahu alaihi wasallam faktaratahu sai ya zare shi sai ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana jin tsoro na ya ce a'a to ya ce wa zai tsare ka daga gare ni sai ya ce Allah zai tsare ni daga gare ka ya ce sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa tahdidi wato suka ce idan kai wani abu zami maka shine wato suka tsoratar da shi sai ya mayar da takobin a cikin gubansa ya rataya shi ya ce sai aka kira sallah sai sallaci a biyu da bangare da ta'ifa sannan suka yi jinkiri kuma ya salla da ɗaya bangaren a biyu ya ce sai ta kasance a hudu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma jama'ar suka zamanto a biyu biyu <laughs> eh. wannan ta canza sai ya zama cewa raka'a biyun yana farilla a ta biyu kuma fila ce <laughs> ma wannan ta saba usul shi ya sa a cikin a cikin fukaha ba su ul ba su zaɓe ta ba abu imam ahmad da ashafi shafi sun zabi hadisin sahal ibn abi hasma imam malik ya zabi hadisin ibn umar نعم قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نعم قال اخبرنا kun ga wannan kamar da nawawi ya faɗa wannan shine asalin ɗaya daga cikin usul din shafi'iyya na mai sallar farilla koyi da mai nafila tunda annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyun karshe nafila yake su kuma farilla ce a wajen su eh sallama sallama eh fa sallama bihim jami'a ya sallama da su a ina ya faɗa ba dai wannan a wannan a wancan a hadisin sahal ne shine sallama bihim jami'a thumma sallama bihim a ba inda ba inda jami'an fa man bashir thumma sallama bihim yawa ya sallama da su to kaga wannan zai iya daukan da su na biyun tawaga ta biyu tawaga ta ɗaya kwacin riga sun yi sallama su zai iya daukan haka zai iya daukan kuma kan cewa sai da ya tsaya duk tawagar biyu suka zo suka yi sallama tare da shi na'am dala ko za ka dauko mana kawanin na ibn juzai ai muna da shi a nan ko ba sai ka je office ba na'am a to ai duk yawanci wanda ya faru na salatul khawf din na'am eh ai salatu safar salatu safar ai an shar'anta ta mana shine asali ma kanatu salatu rak'atayn rak'atayn fadilan fi salati al-hadar eh saboda haka duk waɗannan ai al khawf din da aka yi duk an yi su ne a halin tafiya hmm. na'am wanne wanda makaranta? me matsala a cikin sanadinsa bubu tafakun alaihi fa eh sai dai a hasan saboda gaskiya ne saboda wata riwayar hadisin ba a kawo shi akan salatul hauf ba eh, an kawo shi ne akan manyan na'uka minni eh, eh. Hmm. na'am tadlis ne kuma tadlisinsa a tsabaka ta biyu ne ba tsabaka ta uku ba ne ana karɓar tadlisinsa hmm. ba sharaɗi ba ne illa idan sarraha bis sama ah, na'am kuma wannan fa yana cikin gashi yana cikin bukhari a cikin kitabul magazi wa qala aban sai dai ya kawo shi mu'allaqan haddathana yahya ibn abi kathir an abi salama an jabir qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi zati riqa fa idza ataina ala shajaratin dhalilatin taraknaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan har inda yake cewa فتحدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان النبي صلى وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان قال مسدد عن أبي أوانا عن أبي بشر اسم الرجل غورة بن الحارث وقاتل فيها محارب بن الدفاع نعم eh ai duk hadisi ɗaya ne kawai dai wajen riwayar ce wannan riwayar ta yahya ibn abi ta zo da ziyadar salatul khawf waccan kuma riwayar wadda ta abu salama ita bata zo da riwayar salatul khawf a afwan ba ta abu salama ba wacce ce ga ta wadda bukhari ya kawo ta a gaurus bin harith eh mm, ga ga riwayar ita riwayar sinan ibn abi sinan sinan ibn abi sinan da kuma riwayar eh riwayar ta daga abu salama anna jabir ibn abdullah akhbarahu kaga wa inda hu rajulun wa huwa la yash'ur fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadha ikhtarata sayfi fa qala man yamna'uka qultu Allah fa shama sayf fa ha huwa za jalisun thumma lam yu'aqibhu saboda haka karin salatul khawf din ya tabbata gashi bukhari ya fitar da shi duk da yake dai mu'allaqan ne da labar a gurguje mu karanta wannan salatul khawf a cikin alqawani ya ce filhaufi wa huwa nau'an nau'ul auwal haufun yamna'u naumin ikmali hay'atis sala wa zalika hina musayafa yayin da ake sara da takubba aw munashabatil harb ko kuma har wato yaki ya turnike fatu akharu sala fatu akhara sala sai a jinkirta sallah hatta hatta hatta yukhafu fawatu waqtiha in aka ji tsoron fitar lokacinta to thumma yusalli kaifa amkana sai a yi sallah duk yadda ya yi amma ba za a yi da wuri ba sai an jira lokacin zai faɗi lokacin zai fita mashiyan ana tafe wa rukuban hmm, ko ana haye wa rakban ko ana guduma ima'an bin ruku'i wa sujud ana ima'i da ruku'i da sujada ila qiblati wa ghayriha ko ga qibla ko ba ga wuninta ba wala yamna ma yahtaju min qawlin wa fi'l abinda duk ake bukata na ƙauli da fi'ili wannan ba zai hana a yi sallah ba saboda haka za a yi kabbara za a yi karatun fatiha za a yi tasbihi duk za a yi a gurguje ba magana wani ai kaifa ma amkana ba magana jami'i kaifa ma amkana shi ma sai an jira tukuna ana jin tsoron fitar lokaci to ni da wannan nake hujja wajen fatawar da nake wa mutane akan sallah a cikin jirgin sama cewa idan kana sal idan a cikin jirgin sama za ka iya samu kai alwala kai sallah a tsaye da ruku'u da sujada sai ka yi idan ba zai yiwu ba ka ga ba za ka iya ba to ba za ka yi sallah a zaune ba har sai ka ji tsoron fitar lokaci in ka ji tsoron fitar lokaci to sai ka yi sallah fa ma amkana a zaune kai ima abin da ya sawwaka da ka'idar al-maisur la yasqutu bil ma'sur zaka iya dukkan akwali da tilawa ka yi ima'i da ruku ka yi ima'i da sujada da abin da za ka iya yi kenan amma sai idan ka ji tsoron fitar lokaci saboda shi lokaci sabab ne mm, sabab yana sanya a yi sallah kaifa ma amka to sai ya ce to annan usani wannan shine alhaufun Ladi yamna'u umin ikmalis sala khawfun yutawaqqa'u ma'ahu ma'azzatil ma'azzatil adu ana jin tsoron buwayar abokan gaba in ishtaghala almuslimuna kulluhum bis salah idan musulmi ga baki dukkanin su suka shagaltu da sallah fa yajuzu lahum an yusallu afzazan to ya halatta su sallah daidai ku kowa daban-daban wa an tusalli ta'ifatun bi imamin wa ukhra bi imamin shine wanda ka kawo wata ta sallah da liman wata ta sallah da liman wa yajuzu an yusallu salatal khawf al mashru'a ya halatta su kuma wannan sallar khawfi wanda ake wa hiya ja'izatun inda al jumhur ta halatta wajen jumhur malamai khilafan li abi yusuf shine wanda muka ambata ni sabanin sa في قوله باختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم شنو فدنا cewa take banta da annabi sallallahu alaihi wasallam wala ha sifat tana da sifofi al مشهور المذهب madhhab mashhurul وهي أن يقسم الإمام الأسكر طائفتين طائفة معه وأخرى تحرس العدو فيصلي بالطائفة الأولى التي معه سو كشي بيو سيصلى دائفة دكشي نفركو في الصلاة الثنائية ركعة a sallah mai raka'a biyu ya sallaci raka'a tare da su wa fi thulathiyati war rubaiyati rak'atayn eh, mai raka'a uku da kuma raka'a hudu sai ya sallah raka'a biyu tare da kaso da jama'ar farko thumma yutimmuna li anfusihim wa yusallimun sannan su cika da kawo kuma su sallama to kaga ƙari akan hadisin sahal ibn abi hasma din kenan batun sallama fa yaqifuna sai su tsaya wa yahrusuna fi gadi wa ta'ati ta'ifatu thaniya sai ta zo ta'ifar ta biyu fa yusalli bihim fi thunaiyati rak'atan wa fi rubaiyati rak'atayn wa fi al-maghribi rak'a dayan sai su zo su kuma su sallaci raka'a tare da shi a sallah mai raka'a biyu su sallah raka'a biyu tare da shi a sallah mai raka'a hudu su sallar raka'a ɗaya tare da shi a sallah mai raka'a uku eh idan idan a zaman gida ne idan a zaman gida ne hmm. wa yusallim yayi sallama wa yaquduna ba'da salamihi sai su yi qada'i bayan sallamarsa kamar yadda masbuki yake wani ita ce mashhurul mazhab ita ce mashhurul mazhab as-sifatu thaniya misalinta illa annal imama la yusallimu ba'da tamami salatihi sai dai kamar wannan liman ba zai sallama bayan ya cika tasa sallama balle yan taziru ta'ifata saniya sai ya jira ita bangare na biyu hatta taqdiya ma alaiha har sai ta rama abin da ya kubce mata thumma yusallimu bihim sai ya sallama da su wa hadha madhhabu shafi'i ita ce madhhabu shafi'i wa qad ruya an malik an ruwaito irin wannan ma daga malik a sifatu salisa na uku an tansarifa ta'ifatul ula qabla tamami salatihim su tafi kafin cika sallar su wala yusallimu ba za su yi sallama ba wa yaqifuna waya yahrusun su tsaya su gadi wa ta'ti ta'ifatu thaniya fa yusalli bihim ya salla da su da ta'ifa ta biyu Sun thumma taqdi ta'ifatani ma'an da salamihi sannan dukkaninsu su bayan sallamarsa sai su rama sallar su wa hada madhhabu ashab shine hadisin ibnu umar zahirin hadisin ibnu umar shine hada madhhabu ashab ashab daga cikin malaman malikiya as-sifatu rabi'a sifa ta hudu mithla salisa irin ta ashabu din illa anna ta'ifatal ula sai dai ta'ifar ta farko inda ma taqdi ba da faragi saniyati min qada'i ba za su rama ba sai sun jira ta biyun sun rama ta su sallah sai su kuma su rama kamar yadda dai muka faɗa hadisin ibnu umar cewa su da suka zo na biyun suka yi sallah sai in yayi sallama sai su tashi su rama su sallama su kuma wa'ancan suna gadi sai su koma sai su dawo sai su zo su yi gadi maimakon su na biyun su tafi na farkon su zo su rama sannan na biyun su sake dawowa na farkon su sake komawa eh, wa hadha madhhabu abi hanifa wani yace madhabar abi hanifa sannan yace tajuzu salatul khawf safaran wa hadaran fil mashhuri wa yu'adhdhanu laha wa yuqam wa in kanat thunaiya intadhara al imam ta'ifata thunaiya wa huwa qa'im wa in kanat thulathiya aw rubaiya faqtalab hal yantadhiruhum qa'iman aw jalisan wa huwa fi hal intidharihi mukhayyarun bayna ad-du'a wa as-sukut yayin da yake jira <laughs> wa idza za amma maimakon ya tsaya yayi du'a ko suku da idan wajen idan tsayuwa ce sai sai ta kara sai ta karatu ko ba haka ba ai yafi tunda alqiyam mahallul mahallul qira'a ne fa idza zala al-khawf ba'da salati at-ta'ifati al-ula fahtulifa hal tadkhulu ma'ahu thaniya am la <laughs> rijimar gaske na mu karasa hadisi na karshe don mu karasa babu na'am a wannan ai haya din haya din an gaya maka gasu wanda kowane malamai suka dauka hmm. kuma yanzu din ai kaga yanzu kamar kamar yanda yanda ake yi sojoji suke in suna camp ɗinsu ko kuma suna fuskantar suna fuskantar yaƙi da waɗanda suka yi wa musu ɗauki a kansu duk suna cikin alhandar suna cikin rami in suna cikin rami a cikin wannan ramin suna jin tsoron fitan lokaci kaga a lokacin ai za a iya barin waɗansu da suke cikin waɗansu a cikin ramin ya zamanto su ne za su rinka harbi suna yi waɗansu kuma suna sallar za a iya salatul khawf a cikin wannan halin sosai ana cikin sallah wani kafin dawo akwai bukaci shi man kafin ya sanar da cewa to ga irin sallah dan kada mabiyan su wasu sama sai za a yi wani <laughs> eh, wato liman zai sanar a ya kamata a yi su zaman to fuqaha ne ko a cikin tadribin da ake yi ma sojoji a ce ga yadda ake salatul khawf hayar za a su koya musu guda daya ba za a ce a akwai haya uku saboda haka aka zo za a sanar ta sahal ibn abi hazma za a yi <laughs> na arama ne eh, to wannan shi ma duk yana ciki ai mun yi faqidu tuhurai ne wanda yake ba shi da alwala amma shi ma ka san duk akan wannan ne in yana jin tsoron fitar lokaci yana jin tsoron sai sai ya tsaya idan yana jin tsoron fitar lokaci to sai ya sallar haka ba alwala ba ta yi mawa. hakanan ma a cikin jirgi ta wanda suke cikin jirgi in ya ga lokaci zai fita haka zai yi sallar ba alwala ba taimama hmm. a wani kaga wajen asibitoci da suke da tayil kalkalkal ga marasa lafiya wanda ba za a kawo musu abin da za su yi taimama ba menene ya fi su sallar babu alwala ba taimama ko ko su buga su sa hannunsu a jikin tayil su yi taimama ina ba irin asibitocin irin asibitocin mu na Najeriya kenan amma irin asibitocin inda aka ci gaba ai Usaini yana gani asibitin lokacin da muka je lokacin da muka je Turkiya hmm. asibiti wane five star hotel mace hotel din five star cikin ɗaki ba ya za ka ga wata ƙura eh, hmm. hmm. kwarai da gaske irin asibitocin haka babu zancen saboda kusan bayan kowace awa sai mai shara ya zo bayan ya share kuma ya sanya mofa ya goge shi saboda haka ba zancen ganin wata kura ba zancen wata kura saboda haka as-sa'id ma kana ala ma sa'ida ala al duk abin da yake saman kasa wani ita ce fatawar Sheikh Yusuf al-Qardawi hmm. wani gaskiya na karkata gare ta ko domin wani asibitin ba za ka yanzu kun kamar yadda kun ga su shek bin Allah ya ji kansu Allah ya gafarta ma shek bin su suka shi ya rubuta takarda zuwa ga ministan lafiya na Saudiya cewa lallai marasa lafiya a asibitoci a fitar da tsarin da za a rinka kai musu abin da za su yi taimama da shi saboda haka aka yi sakula ga dukkan asibitoci kan cewa dukkan asibitoci sai an yi tanadin abin taimama saboda haka lokacin sallah yayi masu sharar asibiti sai za su zo suna da kwando da yake da ƙasa su rinka zaga shi wajen marasa lafiyar kai mai jinya dama su can kasan mai jinya baya zama a asibiti ba a kai mai jinya a asibiti ya zauna to amma waɗannan haka za su zo suna zagawa wajen marasa lafiya ɗaya bayan ɗaya a kai masa ya sa hannu ya taimama mm, kuma ka san su a wajen su a bisa hadisin ibn a bisa abu jaham ne a hadisin ammar kai darba ɗaya ce darbatun wahida shikenan ba sai kayi ta malikiya ba kuma su babu ilal mirfaqaini kawai kai haka ka shafa shikenan <laughs> wato taimamar taimamar jan <laughs> taimama eh, wato sauki bisa yadda ake faɗan taimama lokacin da muka yi karatun ahalari da da liman kuliya Allah ya ji kansa ya nuna mana bayan an yi an aka yi haka din ba za a raba hannuwan biyu ba sannan sai a tsefe bi da ɗan yatsa ɗan yatsa haka ana bin wannan ana yin wannan kuma da wannan ɗin kuma ba za a raba hannun ba sai a ɗauko nan sai a yi haka sai a yi haka <laughs> daga cikin ziyadatul fuqaha amma a cikin riwayoyin hadisi kaga duk babu to yayin da ya zama cewa babu irin wannan damar da za a kawo a cikin asibitoci babu wannan gatar da za a yi wa musulmi in ka ce kuma za ka ɗau dutse ka kai asibiti ka kai asibiti to ai kaga sai a ce watakila ɗan boko haram ne wannan eh, a gaba jini a ta shiga da makami cikin asibiti eh wanda suka yi eh, eh. su ma ka gani sai dai su buga bango ko akwai eh to <laughs> sai su buga bango ko kansu mutu mu karanta hadisin karshe na'am قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الدارمي نعم قال اخبرنا قال حدثنا معاوية شيني نعم معاوية ابن سلام ابن سلام نعم قال أخبرني يحيى شيني ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة نعم ابن عبد الرحمن نعم anna jabiran akbarahu cewa jabiru ya bashi labari annahu sallama rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salatal khawf cewa yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallar tsoro fa salla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi da ta'ifatayn rak'atayn sai sallaci raka'a biyu da ɗayan bangarorin guda biyu kuma salla bi ta'ifatil ukhra rak'atayn sannan ya sallaci raka'a biyu da ɗaya bangaren فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات سيما زان الله صلى الله عليه وسلم يسلى ركعة هدو وصلى بكل طائفة ركعتين سنن يسلى طائفة ركعة to wannan <clears throat> akwai sai hadisin ibn mas'ud shine ya saura hadisin ibn mas'ud yayi kama da hadisin da hadisin abdullahi ibn umar sai dai bambancin shi yayi tafsir yace su a taifa sa'ifa ta biyu da suka zo suka cika raka ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka <clears throat> da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama sai suka tashi a <clears throat> sai suka ta ga riwayar ibnu hajar ya kawo ta yace thumma sallama yayi sallama faqama haula'i ay at-ta'ifa thaniya faqadaw li anfusihim raka'atan thumma sallamu sai suka yi cika raka ɗaya suka yi sallama <clears throat> thumma zahabu sai suka tafi wa raja'a ula'ika ila maqamihim su kuma sai suka dawo zuwa ga matsayinsu fasallau <coughs> li anfusihim raka'a sai suka yi sallah ga kawukansu raka'a daya sun masallamu suka yi sallama hmm. shine kamar yadda muka faɗa din a zahirin hadisin ibnu umar tunda bai yi tafsil ba amma hadisin ibnu mas'ud ya tafsil wanda shine ashab ya dauka kuma shine mazhabar hanafiya sai dai da tare da dan sabani tsakanin ashab me sabanin ashab da hanafiya ne kawo mu gani akwai ɗan saɓani tsakanin ashab da hanafiya na'am shi ashab tare za su tare za su sallama kaga ya ce sun mataqdi ta'ifatani ma'an da salami. wa hadha madhhabu ashab hmm. babu zancen cewa akwai wanda za su yi gadi in ya idar da sallah suka zo sannan sai dukkaninsu sai su rama to amma dukkanin nusu sai su rama ya za'a ina ina hirasar hmm. eh, ba da salamihi wa za mazhabu ashhab mazhabar abu hanifa ita ce wannan kamar yadda muka faɗa anna ta'ifal ula inna ma taqdi ba da faragi thaniya min qada'ihi wato na biyun shine daga liman yi sallama sai su tashi sai su cika raka'a su sallama